بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم بحك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى أولنا هنسينا أصبر shida ga watan ramadan a wannan shekara ta 1432 daidai da shida ga watan agusta shekara ta 2011 miladiya za mu ci gaba a tafsiri da ake yi so biyu a mako a wannan masallaci na makilbin yasar da ke nan garin mina da izinin allah maɗaukakin sarki a yadda darasin jiya muka tike darasin da ya wuce na wancan satin muka kammala abin da ya shafi suratu al-ma'ida na makaranta ayatul wudu ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ko wa arjulikum ila al-ka'bayn muka tsaya a nan a darasin da ibiyo shi muka tashi kuma wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum nisa nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min har dai ubangiji Allah madaukin sarki ya kaddare muka kammala abin da ya shafi wannan sura din kafin mu shiga karatunmu na yau za mu amsa tambayoyi da aka rubuta tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum ta ce mutum ne ya shiga mota sai jikinsa ya taɓi wani namiji sai mani ya fito masa ya hukunci amin yi wannan a da ya gabata hanyoyin da janaba take kama mutum ko dai khurujul mani bi lazzatin mu'tadatin wanda yake shine wannan kun gane wannan ko kuma aljima saboda haka hukuncin wannan hukuncin ta mace mai janaba ba za ta yi sallah ba ba za ta shiga masallaci ba ba za ta yi karatun qur'ani ba sai bayan ta yi tsarki kuma wannan kenan na biyu kuma dole ta hatara ta istighfari sannan idan mutum zai shiga mota ya iya kokari ya ga ya samu sidin da mata suke zalla ko da za a samu wannan mota ta tashi ne wata ta wuce dan mutum ya iya kokarin shi ya ga ba haka kawai ya samu ba sai in larura ce sai ta tabbata larura ba ko ne yake matsayin larura ba amma lalle sunanta mai janaba sai tambaya ta biyu take cewa mace ce idan ta tsaya da saurayinta tana fira ko yaushe sai mani ya fito mata menene hukuncinta hukuncinta ita ce hukuncin mace mai janaba kun gane wannan saboda haka ba za ta yi sallah ba za ta yi komai ba sai bayan ta yi tsarki za ta je ta wankan janaba ɗaya kenan abin da yake da alaka da karatunmu abu na biyu kuma ta aikata zunubi ta aikata zunubi a musulunci ba a san zuwa taɗe-taɗe ba sai ka rasa mai ake cewa ya je tun karfe takwas na dare har zuwa karfe goma ya je ka rasa mai yake cewa don gogara tu ne ka yi awa biyu sai ka ga abubuwa sai hankali tsoron ka wannan ba shi da kyau idan lokaci ya yi kawo aurar da ita shi kenan shi ne ya fi a aurar da ita in ba ku da sararin kayan aure in kuka aurar da ita lokacin da kuka samu sarari sai ku yi biki mun gano wannan in aka yi auren ya kawo sadaki aka ɗaura aure in aka samu tabarman leda ne tsakar abin nan tabarman leda da ake sai aka yi ta da shi shi kenan da kwano abin nan kwanuka abin shi kenan ranar da Allah ta'ala ya sa aka samu yadda za a yi sai a yi biki kun gane wannan da kyau ko za ku ji wannan bambarakwai mutum ba zai kana wannan bambarakwai ba ne sai ya an dan dakan kuka a gidan mutum sai ya gane ashe wannan shine mafi zama sauki alhali ba saba ma Allah ba ba saba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba amma an bar yara suna ta taɗi wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi ta ce kuma kullum to wannan iya abin da kenan za a iya faɗa muna roƙon Allah ta'ala shi ya fi mana baki ɗaya Allah ya sauke amma lalle wannan ita ce hanyar mafi sauki a aurar da ita ta ci gaba da karatunta a aurar da ita ta ci gaba da abin nan in ta ci gaba da karatun shi kenan amma wai a ce sai ta gama makaranta sai ta gama jami'a sai ta gama waye sai ta gama waye ga karti can ga waye ga waye abubuwa sai ga duk sun lalace akan wani abin da yake ba wajibi ba akan wani abin da yake zaman shi mustahabbi ma sai an yi dogon tunani dan darajar shi ta asali shine halas eh to amma kuma zai je janyo mutum balbalin bala'i Allah ya sauke kuma shi irin wannan bala'in ya kunno kai ba gare ta kade ko ga iyayenta kade yake abin nan ba idan aka masara ta ƙara kuɗi ta sanadiyar irin wannan laifin ba za a ce sai masu wannan laifin ne kaɗai abin zai shafa ba eh da mai kiyamun leli da wanda ya hana da wani ikaza duk in yaje je farashin masara karuwa yi eh, haka zai samu kansa Allah ya sauke idan mutum ya kasance zai yi fitsari zai yi taimama to yaya zai yi amin eh, magana wannan makon da ya gabata cewa zai yi shi ne tsarkin hoge idan mutum bai samu ruwa ba da zai yi tsarki da shi to bayan ya yi tsarkin bayan ya gama fitsarin sai ya ɗauki hoge guda uku ma'ana dutse sai ya sa na farko sai ya biyo shi da na biyu sai ya biyo shi da na uku in ya sa na uku ya fitar da na uku ya ganshi babu danshi danshin fitsari shikenan sai ya taimama shi je isalla an kammala an kuma ya ga akwai danshi danshin fitsari to sai ya kawo na hudu da na biyar kun ga mun ce na hudu da na biyar saboda dole a samu wutiri sannan ya gama istijmar shikenan sai ya je ya yi taimama isalla shi tambaya ta gaba malam ta kasance tana ciki ce mace ce ta kasance tana al'ada za ta iya zama a cikin masallaci tunda a masallaci muke karatu mun amsa irin wannan tambayar cewar mun yi shimfiɗa a waje mutum zai iya zama a waje tunda murya tana kai mashi assalamu alaikum wanda bai da tsarki zai iya zuwa sauraron wannan karatu a cikin masallaci ai mun ba da wannan amsar ko yawwa mun sa tabarma a waje assalamu alaikum malam mutum zai iya biya suratul mulk tabara kenan idan yana halin janaba don neman tsari kun yi shuru suratul mulk ta ce tabara mu kuma aya ko aya biyu aka ce yawwa saboda haka mutum ba zai iya biya suratul tabara ba ke daya don neman tsari ba a matsayin da niyyar neman tsari shafi daya biyu uku ai shafi uku ce ko duk da cewar ukun bai abin nan ba shafi daya biyu sai sama wanda yake na abin nan din tsora ka ba zai iya biya wannan ba an faɗi zai iya biya ayatul kursi zai iya biya falake da nasi dan neman tsari duk kuma ayoyi ne da ake neman tsari da su ake neman tsari idan an karanta su tambaya ta gaba shin akwai wani laifi idan mace tana azumi ta rungumi mijinta ko da bata fitar da komai ba azumin yana nan ko kuwa nana aisha ta kasance ta ce ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshe yana yin haka sai kuma ta ce shi ya fi kowa mallaka sha'awarsa in ke kina jin babu komai tumi gidan kifa eh sannan kuma wata hanya ce da mutum ba shi da tabbas farkon aka sani ba a san karshen shi ba tsoraka mutum sai ka ga azumi 61 yana neman ya haukan shi ɗaya wanda ya karya 60 laifin da ya yi mutum idan ana bin shi azumi bai samu yayi ba har wani ya zo ya halatta ya yi azumin ana gobe za a fara azumi shi ne ƙarshen lokaci da yake da shi to amma kuma kada ta manta idan ta ɗauki azumin ne fa ranar asabar da ta wuce a ranar lahadi da ta wuce ta da an ce ba za a yi azumi ba ranar an ɗaga sai zuwa litinin tun da an cika wata sai ta ce to ta mayar da shi kuma bashin da ake binta to ta sani kuma wannan ba haka bane to wannan tambaye za ta fito kun ta ce idan mutum wanka biyu ya haɗu a kan shi ma'ana mana na janaba na al'ada shin zai yi su duka ne ɗaiɗe ya gama wannan ya yi wannan ko ko in yi ɗaya ya isa mai muktasar khalil ya ce in yi haɗa wanka ɗaya zai yi da niyya biyu in ko mai nasir sadi yake cewa wa in ta sawa eh a'a wa in amala ne stau la ilaha ina masu kawar alfikiyya ne fafi'ilu ihidahu ma fastami'a idan ayyuka guda biyu iri guda suka hadu to in ka aikata ɗaya ya isar da ɗayan tunda wankan janaba da wankan al'ada kowannensu wajibi ne eh to an ka aikata ɗaya ya shiga ɗaya amma ga janaba ga na juma'a na juma'a kuka ce me ba shi ne eh wa in tasawa amalani jitama'a fa filu idahuma fastami'a idan ayyuka guda biyu iri ɗaya suka yi daidai suka haɗu kunga wankan janaba da wankan jinin al'ada iri ɗaya ne kowannen su wajibi ne to ɗaya zai shiga cikin ɗaya amma na juma'a da na idi na juma'a da na idi kun ga amma na juma'a da na janaba to na juma'a zai shiga na janaba amma na janaba ba zai shiga na juma'a ba wai mutum zai iya yin temama idan janaba ta kama shi amma kuma an ɗauke wuta bai samu ya dafa ruwan da zai wanka da shi ba duk da cewar in ya yi din ba wai zai ƙara mai rashin lafiya ba ne ko wani abu a wannan kawai wani abu ne da mutum yake jin ba zai iya ba kawai amma shari'a tana na akan shi zai ɗibi ruwan shi kawai je ai ruwan rijiya ya fi ɗimi lokacin sai mutum ya ɗibi ruwan rijiya zai iya yi don ta ce ba rashin lafiya zai ƙara ba wani abu ba to kin ga wannan wata ɗabi'a ce da mutum yake jin kamar ba zai iya ba wannan zai za ta yi wankanta da ruwa ne ba za a jira cewar sai na sun ɗauke ba malam mace ce ta samu hatsari ta kare a hannu ko a kafa ko ta samu kuna a mafirin jayin jikinta sai wankan haila ya kamata to ya za ta yi wurin yin wanka eh kun gani yanzu dai in na fahimci tambayar kusan babu inda ruwa zai abin nan zai taba kawai sai ta yi taimama ta yi sallah in ai mun yi magana rana a darasin da ya gabata ko wani guntun marada au ala safarin au ja'a ahadu minkum min al-ghayt aw la muslimun nisa mun yi wannan maganar shi ke nan tambayoyin ku suka tsaya da izinin Allah madaukakin sarki za mu shiga karatun mu kenan kai tsaye yau za mu tayi suratul an'am suratul an'am sura ce wacce take ita ce sura ta shida ɗaya kenan na biyu kuma suratul an'am sura ce wacce take makiya ma'ana an saukar da ita kafin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi ƙaura zuwa Madina duk surorin da aka saukar da su kafin a yi ƙaura zuwa Madina sunan waɗannan surorin makiya saboda mai ta zama makiya saboda ibn Hassar da ya kasafta ayoyin surorin alkur'ani gida uku akwai madaniya tafa alai akwai al-mukhtalafu fi wanda aka saɓani sabani sai ya kirdigo madaniya din mutafaqa alai guda 20 sai lissafo waɗanda ake sabani akan su guda biyu sai ya ce wa masiwa zaka makiyun tanazzulhu yace duk waɗanda ba sa cikin kashi na farko na almadani madani al-mutafaqa alai ba sa cikin kashi na biyu na al-mukhtalafu to makiyya ce bil ittifaq ma'ana an yi ittifakin wannan sura ta sauka kafin kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kafin hijira kuma ita suratul an'am bai ambace ta cikin almadaniya almuttafaqu alaihi ba kuma bai ambace ta cikin almukhtalafu fiha ba na farko kenan na biyu adadin ayoyin suratul an'am a kididdigar mutanen kufa na masana ayoyin alkur'ani mai girma suratul an'am tana da aya 165 a ƙididdigar mutanen madina wanda yake ma'alaman madina mana da ƙididdiga guda biyu akwai almadinil awwal akwai almadinil akhir a ƙididdigar su suratul an'am tana da ayoyi 167 mun samu makaranta nau kenan sai sauran makarantun guda biyar da suka rage domin damar makarantun guda bakwai ne sauran ƙididdiga ta sauran makarantun da suka rage shine 166 kenan akwai da 65 akwai da 66 akwai da 67 da 65 ƙididdigar mutanen kufa da 67 ƙididdigar mutanen madina almadin al'awwal wal madin al'akhir ba karki ce wal madin al'sani eh eh duka su su biyu to ga duka su su biyu ne mun sami ƙididdiga no kenan makaranta uku kenan sai sauran malamai guda hudu kenan su ne masu ayoyi ɗari da sittin da shida wannan al'imamu shatubi rahimahullahu azza jalla a cikin littafinsa nazimatu zuhur fi ilimin fawashil baitoci ne ra'iya guda ɗari biyu da wani abu ya yi su akan abin da ya shafi lissafin ayoyin alkur'ani mai girma yake cewa wal an'amu filkufi sana hadiyu qasdihi wa sadrun zaka wa nura fa'adun an sadari yake lissafi ya ce ƙididdigar mutanen kufa 165 ƙididdigar mutanen madina na farko da na biyu 167 sauran kuma 166 to maimakon mu danga maganganu haka yana da kyau da mu san lissafin malaman ayoyin nan karku ku sha'afa makaranta alkur'ani makaranta alkur'ani tsangaya muna da guda bakwai akwai ta madina wanda yake limamanta shi ne nafi'ul madani akwai ta makka wanda yake malaminta shi ne abdullahi bin kasir almaki akwai ta basara wanda yake malaminta shi ne abu amur albasari ke nan. uku akwai ta dimashik sham malaminta shi ne ibn amir wa amma dimashik shami da rubuna amirin fatirka bi abdullahi tabat muhallala ke kenan hudu sai ta kufa a kufa akwai makarantu guda uku wani hada nau kenan bakwai suna alƙura'u saba da ake faɗa bakwai abinna a kufa mun ci akwai guda uku na farko a cikin uku shine asim ibn abin na judul kufi fama abubakarin wa asimin hufa shi obata rahul mubarzu a fadala kun ga masamu biyar kenan ko sai na shida shine abin nan hamza bin zayyad al-kufi sai na bakwai alilu kisa'i to wannan kun ga abin da ya shafi lissafin makarantun alkur'ani kenan sai kuma lissafin abin da ya shafi makarantun lissafin ayoyin alkur'ani akwai almadanil awwal wanda yake ruwayar wannan ita ce ruwayar nafi an shekhi abi ja'far yazid bin qaqa da kuma shaiba bin nasah su kuma suna da akwai wadanda suka yi ruwaya a wurinsu guda biyu ruwayar farko ruwayar ayoyin alkur'ani a wurinsu tana da dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu ruwaya ta biyu dubu shida da ɗari biyu da goma sha bakwai sai makaranta ta biyu almadunin akhir abin da ya za ka ce almadunin akhir ba a ce almadunin sani ba don kar a ce a sani ka ce akwai a salis sai ka ce al'akhir da aka ce al'akhir kin san yanzu babu wani kenan shi ne kuma ruwayar ismail bin jafar a su ayoyin alkur'ani suna da dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha hudu eh sai al'adadul makki lissafin ayoyin alkur'ani mai girma na abin da ya shafi mutanen makka wannan kuma shine ruwayar abu amur dani wanda ya rasu a shekara ta 444 da isinadinsa tiryan-tiryan har zuwa ga abdullahi ibn kasir al-makki al-qari lissafin ayoyin alkur'ani a wannan ƙiriddigar tana da 6,210 sai makaranta ta hudu al'adadul basari lissafin mutanen kasar basara wanda yake ne ruwayar atabun yasar da asim aljihadari ayoyin alkur'ani suna da 1204 kuna jin dari biyu 'yan kan ne ake saɓani kullura a 'yan kan ne ake saɓani almadin al'awwal 14 ko 17 almadin al'akhir goma sha hudu al'adadul maki goma su ne ‘yan kan al'adadul basari hudu kenan duk adadin yana da nawa dubu shida da ɗari biyu a ‘yan kan ne aka abin nan sai al'adadul dimashki na abin da shafi damaskus kenan shine ne ruwayar yahya zimar an ibn amir al-yahsabi akwai ruwaya da kun ga da da 27 ko kuma da ashirin da shida kun gana ma a yankan ne ake saɓani dubu shida barakallahu kun. tun daga farko dubu ɗaya nake cewa a duk dubu shida ne duk dubu shida ne da ɗari biyu barakallahu fikum duk dubu shida ne da ɗari biyu a yankan ne ake saɓani barakallahu fikum al'adar himsi na mutanen ƙasar humus shi ne abinda ake jingina shi ga shuraih bin yazid alhamsi alhadarami shi kuma yana da dubu shida da dari biyu da talatin da biyu dubu shida da dari biyu da talatin da biyu kun gare dubu shida da dari biyu dubu shida da dari biyu ‘yan kan ne aka yi saɓani al'adadul kufi lissafin mutanen kufa na bakwai kenan shine abin da hamza da sufiyan suka royeto da isnadi na fiƙat har zuwa ga aliyu bin abi talib wanda yake a wannan lissafin ayon ƙur'ani suna da 6,236 shi ne adad mafi yawa 6,236 amma kuma an tambaye ku lissafin ayoyin ƙur'ani sai a ce da ku 6,4 mana 6,666 wannan kwata-kwata ba haka ba ne babu ƙanshin gaskiya a cikin wannan ko misqala dharratin ina ba ta mun gane wannan da ke ko da ka duk waɗanda suke da salabas ɗansa akan wannan lalle su gyara wannan kuskure ne nesa ba kusa ba ba wai za a ce na faɗa ne ko ka faɗa ba kawai mu ɗauko ƙoranin mu kirga shikenan kawai kuma yawa ɗalibai sun yi wannan ƙoƙarin sun ana bincike na ilimi ba zuwa za a yi ta cewa wani ya ce muku ga abin da muka sha ji ba kawai mutum zai ɗauko ne tun daga fatiya tana da aya bakwai alif lamim zalikal kitabu larabe fi hudal mutakin aya nawa takwas sai mutum ya kirga su har zuwa minal jinnati wan nas sai ya ga a qur'anin shi ayoyi nawa ne kuma hanyoyin lissafin suna da sauki fatiha aya bakwai sai ki duba aya karshe ta bakara sai ki plus ki tara sai ki duba aya karshe ta ali imrana sai ki tara aya karshe ta nisa za ki ga lissafi shi shikenan ma'ida da sauransu amma a wannan lissafin ba an yi a ringizan ayoyi 430 wai akan cewar 666 wanda yake wannan kuskure ne sosai da sosai Allah ta halaye sauwake nam za mu shiga cikin suratul alanam kamar yadda muka ambata me ma'anar al'an'am ɗaya na biyu kuma saboda mai aka kira surar da an’an’am suratul an'am nau kenan biyu waɗannan su ne abubuwan da za mu fara shimfiɗa da su tukunna abu na farko abin da ake nufi da al'an'am abin da ake nufi da al'an'am su ne dabbobi guda takwas su ake kira da al'an'am guda takwas ta farko tinkiya ko kuma rago shi ne farin kenan ko wanda ake yankawa da sallah kenan in ba same shi ba yanka bunsuru rago ɗaya kenan na bifa tinkiya masu amina kenan biyu sai ma'az me ke da suna taure uku kenan sai akuya nau kenan hudu sai sa biyar sai saniya shida sai raƙumi sai raƙuma takwas waɗannan su ne al'an'am da Allah ta'ala ce samaniya ta azuwaj min al-du'ani sinaini wa min al-ma'azi sinaini wal azakaraini harrama amil unsayaini an mashtamalat alaihi arhamul na biuni bi ilmin in kuntum sadiqin wa min al-ibli sinaini wa min al-baqari sinaini wal azakaraini harrama amil unsayaini أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا wannan su ne al'an'am ubangiji Allah ta'ala ya ambace su da yawa a cikin alkur'ani ya ce wa an zala kuma na al'an'ami samaniya ta azwaj shi sa ake kiran su ne al'an'am waɗannan dabbobi da aka ambata a wasu shekarun baya da aka yi magana cin doki a sokoto a kowane ɗan tatsi ne da ya ce min an ce kun ci doki kun gane maganar an ce kun ci doki sai na ce da shi to cin doki kuma haramun ne sai ya ce ai dabbobi takwas aka halatta a ci wannan ayar ita ya nemi ya kawo ni na kawo mashi ayar wai a matsayin da ya ce ba zai karanta kowane littafi ba sai ƙor'ani na kawo mashi ayar na fassara mashi ita na ce bi kenan sai na ce to yanzu waɗannan dabbobi guda takwas za a ci ya ce iya eh. na ce to kaza da kake cifa kun yi shiru na ce zabo da kake cifa na ce agwagwa da kake cifa sai in shiru babu hitar lafi kafar sai na ce to in na gada ma zan ce macin kare ya halatta dole ka yadda sai ce saboda mai nace saboda Allah ta'ala ya ce kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun au fiskan uhilla ghayri Allah wannan kawai shine abin da yake haram aka ce ka ce ban san wani abin da yake haram ba la ajidu fi ma ilayya cikin abin da aka yi mun wahayi ba abin da yake haramun da mai ci yake ci illa an kuna maitatan sai in ya zama mushi da daman masfuhan ko jinin da ya fi kaifin wuka wula lahama khinzirin ko nama alade an bada kare to kuma hadisin da ya haramta kare bai yadda da hadisin ba tunda hadisi ne sai ce to kaga kenan yanzu a yaranka cin kare ya halatta eh ina ba ta mun gane wannan karatun Allah ta'ala ya sauwake an kira wannan sura da suratul an'am domin ubangiji Allah madaukin sarki ya faɗi al'an'am a ciki sosai da sosai yace wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma Allah alayhi musamman an'am a wannan ayar guda nawa guda hudu wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurimar zuhura wa an'amun la zikuru na smallah an'am guda uku gabar kaɗan abin nan wahon ladi an sha jannatin ma'arushati wa ghairu ma'arushati abin nan yake cewa min an'ami hamulatan wa farsha waje alulillahi mimma a min alharfi wal an'ami kun ga ya samu sunan al'an'am al'an'am waɗannan an'am su ne wanda yake dabbobin da aka ambata aka sanya ma wannan sura da sunan suratul an'am sura da ta bayanin abin da ya shafi dabbobin gida waɗannan dabbobi guda takwas da aka ambata da Allah ta'ala ya ambace su ce samaniyata azwaj sai abu na gaba mawdu'ur ra'isi li hadhihi sura babban abin da wannan sura take karantawa babba abin da wannan sura take karantawa shine at-tauhid wal adl wan nubuwa wal ma'ad wa ibtalu madhahib al mubtilin والملحدين في أسلوب قوي جدا yace babba abin da wannan sura take karantarwa shine at-tauhid tabbatar da tauhidi kun ko san wannan don ubangiji Allah madauke sarki da shi ya bude alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wal ma'ad da fayyace bayanin na in an mutu za a tashi wanda yake sun yi inkarin wannan sosai da sosai wa ibqalu mazahibil mubtilin da kuma yadda aka yi kace-kace da mazhabobi da ra'ayoyin mabarnata da mulhidai kamar yadda annabi ibrahim alayhi salatu wasallam yi mana magana wa qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin hadde da ya kafa musu hujja da falamar qamara bazighan ya kaza fal arshamsa bazikatan qala hadha wanda yake yi amfani da wannan wahajjahu qaumu qala atuhajjuni fillah wanda yake annabi ibrahim alayhi salatu wasallam ya fito na fito da su aka tabbata musu da tauhidi fi uslubin qawi a wani yanayi mai karfin gaske dan ana cewa da su kul ya kai wannan annabi kace dan a tabbatar da cewa ba shi ya kirkira ba halakum min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da wani ilimi ku fito da shi kun ga wannan ba karamin usulubi bane an kura mutum dole yin shiru aka ce yana da wani ta cewa ya faɗa mana qul halumma shuhada'ukum alladhina yashhaduna shahadu allaha harrama hadha fa in shahidu falata tashhad ma'ahu to wannan shine abin da ya shafi abin da ya shafi wannan sura mai albarka suratul an'am ayoyin da zamu karanta a cikin wannan sura sune ayoyi guda uku aya ta farko aya ta 151 aya ta biyu aya ta ɗari da hamsin da biyu aya ta uku aya ta ɗari da hamsin da nawa da uku tunda dama mun ci ayoyi ne guda uku kuma dama kada a sha'afa tafsirin namu tafsiri ne maudu'i da yake tsintsintar waɗansu ayoyi kasancewar so biyu ne a mako kuma cikin ramadana ake yi in muka ɗauko tun daga fatiya tafiya za ta yi mana nisa kafin mu darasin da ya wuce muke suratul al-ma'ida yanzu kuma da izinin Allah ta'ala a yau za mu fara a wannan sura mai albarka suratu al'an'am za mu fara da aya ta 151 abin nan mama abdurrahman za ta karanta mana a ɗaga murya a ɗaga murya a ɗaga murya subhanahu wa ta'ala yake cewa a waɗannan ayoyi guda uku da aka karanta ƙul ta'alau atul ma harama rabbukum alaikum har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi guda uku su ne ayoyin da za mu karanta abinda muka karanta yau sai mu dasa aya a darasin gobe kuma sai mu ɗora har dai zuwa kuma mu ga yadda karatukan za su kasance waɗannan ayoyi guda uku da aka karanta ayoyi ne da abdullahi ɗan abbas yake kiransu da al'ayatul muhkamat ya ce fil an'ami ayatu muhkamatun hunna umul kitab a suratul an'am akwai waɗansu ayoyi waɗanda suke muhukamai ne da Allah ta'ala ya ce huwa lazi an zala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat sai abdullahi dan abbas ya ce waɗannan ayoyi ayoyi ne guda uku wanda yake su ne muhkamat ma'anan muhkumat ayoyi ne da ba a soke hukuncinsu ba ba a dakatar da hukuncinsu ba ma'anoninsu a bayyane yake mun ji wannan abdullahi ɗan mas'ud da isnadi tiryan tiryan da Dawud al-audi yake cewa daga malamin su shu'uba daga alkama daga abdullahi ɗan mas'ud Allah ta'ala ya kara mashi yadda yace man arada an yanzura ila wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama allati alaiha khatamu allati alaiha khatamuhu falyaqra ha'ula'i al-ayat qul ta'alu atul ma harama rabbukum alaikum har zuwa la'allakum tattaqun abdullahi dan mas'ud babban malamin tafsiri ne yace man arada an yanzura ila wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake so ya ga wasiyar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ga wasiyarsa allati alaiha khatimuhu wacce yake a kan wannan wasiyar ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya buga hatiminsa ake sai idan aka gama magana sai a buga hatimi in aka buga hatimi kuma an kare ana salami ya buga ma wannan hatimi wasiya da iya kuma ya buga mata hatimi to ya karanta waɗannan ayoyi guda uku haka abdullahi ɗan mas'ud ya faɗa kenan waɗannan ayoyi guda uku suna da wani matsayi suna da wata daraja dama ayoyin qur'ani suna da daraja kun gane wannan da ke ko to har ke ga waɗannan malamai na tafsiri sanannu a tafsiri suka bayani a kansu to lalle ilalla ayoyi ne waɗanda suke ya kamata mu tsaya mu sa ido mu ga me suka kusa al-imam shatibi rahimahullah azza jalla yana cewa wa nadaitu allahumma ya khaira sami'in a izini mina tasmii qawlan wa maf'ala ilayka yadi minkal ayadi tamudduha fala ajri bi jawrin fa ukhtala yace amina wa amna lil amini bi sirriha wa in atharat fa huwa al tahammula ya Allah ta'ala kai mana jagora Allah ke mana kai mana jagoran bayanin waɗannan ayoyi da ƴar uwa ta karanta abinda wannan ayoyi ta kunsa suka kunsa waɗannan ayoyi sun kunshi abubuwa kamar haka ta yadda akan haka zamu kasafta ayoyin abu na farko ubangiji Allah madaukin sarki yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum kun ga kashi na farko kenan wanda yake wannan zata zama kamar shimfida ba ta zama ba dan na san babu wanda yi wannan tunanin muqaddima akan abubuwan da zamu karanta akai da Allah ta'ala ya ce ka ce zan ku zo in karanta muku abin da aka yi min wahayinsa sai ya lissafi waɗannan abubuwa abubuwan na farko Allah tushiriku bihi shai'a. kuna ta lissafi ɗaya kenan na biyu wabil walidaini ihsana na uku wala taqtulu auladakum min imlaq na hudu sai ce nahnu narzuqukum wa iyyahum cikon na uku kenan na hudu wala taqrabul fawahisha ma zahara minha hawa ma batan na biyar wala taqtulun nafsa allati harrama illa bil biyar kenan ko ce tana duba ƙuranin ta yi na'am sai Allah ta'ala ya ce zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun kun ga lafazin wasiya la'allakum taqilun na'am ta bice la'allakum tadhakkarun la'allakum taqilun sai ta shida ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ce wala ta taqrabu malal timi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda no kenan shida na bakwai wa auful kaila wal mizana bil qist ta nawa kenan ta bakwai ko bakwai da takwas kun yi shiru bakwai kenan la nukallifu nafsan illa wus'aha wa a'a wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba nawa kenan wa bi ahdillahi aufu nawa kenan sai Allah ta'ala ce zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun kun ga wasiya ya fito da Abdullahi da Mas'ud ce duk wanda yake so ya ga wasiyar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wacce yake ya buga ma stamp ya buga ma hatimi ba shine stamp ba to ya karanta waɗannan kun ga a kowace Allah ta'ala yana rufe ta da zalikum wasakum nawa muka samu tara saboda kun ce tare ne don kun hada wa auful kala wal mizana ta yadda inda ko raba alkaila da almizan ya zama nawa goma sai na goma ubangiji allah maɗaukin sarki ya ce wa an na haza su raƙi mustaƙiman fattabi'uhu nau kenan goma wala tattabi'u subula bi kuma an sabili nau kenan sha ɗaya idan kuka raba an kuka haɗa kuma fa goma la'alla idan aka hada ne wasu suke kiran waɗannan ayoyi uku da wasayal ashar wasu yoyi guda nawa goma to za ki ce wasu yoyi guda goma ne fa idan kika hada wa auful kela walmi zana a matsayin daya a matsayin wasiya ɗaya kika hada wa anna hadha sirati mustaƙiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu kuma an sabili a matsayin wasiya ɗaya zalikum wasaqum bihi la'allakum tattakun. Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa la'alihi wa sallama yanzu kenan za mu tashi akan za mu shiga ayar kenan kai tsaye kun ga yadda na kasafta ta nan haka za ki kasafta ta a littafinki sai ki rubuta faɗin Allah ta'ala ƙul ta'alau atulu ma harrama kuma alaikum iya nan bayani kuma sai ki ta rubutawa a baya kun gano wannan har zuwa lokacin da za mu ɗauki faɗin Allah ta'ala Allah ta shirku bihi shai'a na farko kenan in baki iya rubuta ayar ba saboda lokaci sai ki sa wasiya ta farko ki sa lamba 1 sai ki bar layin ba tare da kin rubuta komai ba yake je layi na gaba sai ki ci gaba da rubuta abin da za a faɗa in kin je gida sai ki ɗauki gabar ki sa ki ɗauki gabar ki ɗauki gabar ki ɗauki gabar mun sha maimaitawa karatun namu karantarwa ne wa'azi ne ilmantarwa ne so mutum ba zai tsaya kawai ta ji ba kuma an tambaye shi bai iya maimaitawa ba ko kuma ya gane ba zai iya yi ma wani bayani ba so muke da izina Allah ta'ala za ki iya yi wa kowa bayani in ga ce fito ki maimaita za ki fito ki maimaita Allah maɗaukin sarki ya ce kul ya kai wannan annabi mai dubin daraja ka ce ta'alau ku zo atulu in karanta ma duk abin da harrama rabbukun ubangijinku ya haramta alaikum ya haramta shi a kanku ina jin da ta fito yin za'i kun sake mimita ƙul ya ke wannan annabi mai daraja ka ce ta'alau ku zo ku fuskanto ni ku zo wuri wurina atulu in karanta ma harrama rabbukun alaikum duk abin da ubangijinku ya haramta muku kun ga na farko ubangiji Allah ta'ala ya ce kul ka ce ashe kenan duk abin da Annabi sallallahu ya haramta ba shi ya haramta ba Allah ta'ala ne ya sa shi ya haramta shi ya ce ya ce shi isarwa yake yi shi sa ya kira wannan usulubun talqini usulubi ne na ana lakana mashi yana faɗa dan kisa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sako aka aiko shi isar ba shi ya kagi abin ba shi sa kuma zaki ga suratul an'am tana da ƙul ƙul ƙul ƙul ƙul masu tarin yawa a cikin sura mun gano wannan ko Allah ta'ala ya ce ka ce ta'alau ku zo ta'alau jam'i ne ko mufrad jam'i ne na maza eh yawwa amma an mata suna shiga ciki ta ba'an domin duk abin da aka umarci maza an umarci mata karki ce wai ai ta'alau maza aka ce banda mata duk abin da aka umarci maza an umarci mata kin gane ko ba za a fitar da mata ba sai idan akwai wani dalili na daban akan wannan za a fitar da mata amma dai babu wani dalili da Allah ta'ala ce qad aflaha almu'minun sai ki ce mu'minai maza ne banda mata saboda ai jamu zakar salim aka faɗa eh saboda duk abin da aka yi umarni na ayi ko ko aka hana na a hannu ya shafi maza ya shafi mata ba za a cire mata ba sai in kina da wani dalili na daban da ba haka komai zaki ce wannan ban da mata a'a hadda mata eh da haka mace za ta yanka ko ba za ta yanka ba za ta yanka wannan abu gashi na ma a cikin an ma rubuta in tana al'ada fa za ta yi ko iya tun yi an karanta maki cewar al'ada tana hana yanka tunda kin karanta abubuwan da al'ada take hanawa a ciki akwai yanka to amma sai ki ga ana ta cewa ku kaiwa maza su yanka wane ne wane ne wane ne har a nema ya mushi Allah ya sauki Allah ta'ala ya ce kul ta'alau ku zo ta'alau ku zo maza kenan in namiji ɗaya ne fa ta'al in mace ɗaya ce fa ta'alai karki ce ta'ali mutanabbi ya ce ta'ali malaman loga sun yi fatali da shi ya ce ta'ali uƙasu muki ta'ali suke fatali da shi ya kwamsa cewa ake ta'alai in mace ce in namiji ne ta'al in mata biyu ne ko maza biyu ta'ala ya in mata ne zalla ta'alaina fata'alaina ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wace ce za ta mimita Hmm? abinda na faɗa duka abinda na faɗa duka aha nam mm-hmm. in maza biyu ne ko mata biyu ban ce in maza ne da mata ba in maza biyu ne ko mata biyu ta'ala ya eh karki ce ta'ala ya nufa ta'ala ya mhm, zalla nan fata'alaina umarci hukunna wasar na sarahan jamila Allah ta'ala ya ce fata abin nan kulta eh a'a aina kawo aya ne don mu samu ta ƙur'ani ne aikin ga ta'ala da yake babu a ƙur'ani ya munyi gum da bakinmu ta'al da yake babu ita ya munyi shiru da bakinmu amma ta'alau an kawo ayar ta'alaina idan mun nemi aya ne to aya tana sai an hada da fa'ul isa aka hado da fa'ul din fata'alaina umati kunna wasarih kunna sarahan jamila Allah ta'ala ya ce kul ya kai wani annabi min daraja ka ce ta'alau ku zo atulu ma harrama rabbukum alaikum in karanta da abinda ku ya haramta muku domin sun haramta abubuwa da yawa a cikin wannan sura wa qalu suka ce hazihi an'amu waɗannan waɗansu dabbobi ne daban hijrun ba mai taba su illa man na sha'u sai waɗanda muka ga dama sai su ware dabbobi daban a ce waɗannan babu wanda zai taɓa su ko kuma wa ƙalu ma fi butuni hazil an'am sai su ce abin da ke cikin waɗannan dabbobi idan aka ce al'an'am waɗannan dabbobi gwada takwas da muka ambata fa raƙuma mace da namiji tumaki mace da namiji macen tunkiya namijin rago awaki mace da namiji akuya da taure sa da saniya su ne al'an'am dabbobi masu daɗi dabbobin ni'ima fa sai sai hazi wa qalu ma fi ne hadha al'an'am khalis kurina sai ce a abin da ke cikin waɗannan dabbobin waɗannan maza ne kaɗai suke ci ban da mata wa muharramun ala azwajina fa in ta tafan fi shuraka amma idan ta yi bari abin da aka haifa mushe ne sai a ci to za a ci maza da mata kun ci jahiliya kenan shi yasa in dai kina son ga jahiliyar larabawa jahiliyata hala ki duba suratul an'am a suratul an'am ne fa Allah ta'ala yi mana bayanin waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harthi wal an'ami nasiban wai cikin abin da suka sanya ma Allah ta'ala cikin abin da ya halitta shi ya halitta abin da kanshi shi ya halici dawa da gero da dabbobi da agushi da komai da komai idan kaka ta yi aka samu amfanin gona aka girbe aka tara sai a raba biyu a ce wannan na Allah ne a ware shi daban waɗannan kuma na gumaka ne a ware shi daban kuna ji da kyau ko waje alulillahi ma zara'a min alharfi wal an'ami ban, sai sanya ma Allah rabo ga kasan shi idan na Allah ta'ala idan ba su suka raba ba ba su suka ware ba suka ce ga na Allah ga na gumaka idan na Allah ya gangaro masara ce ko dawa kaji sun yi tono a ciki ya gangaro ya fada cikin na gumaka sai a ce a bari amma idan na gumaka ya gangaro ya fada cikin na Allah sai a ɗebo a mayar su ba suke wannan da kansu ba kun ji tsabagen maguzanci da tsabagen jahiliya su suka kasafta suka ce ga na Allah ga na gumaka ba shi kenan ba a ufilla tsabagen shirka kenan malam kamar yadda bayani zai zo gaba kaɗan ashe ya nuna kenan a daɗin suna bautar gauriyawa suke yi idan na Allah ya gangara cikin na gumaka sai a bar shi ba za a ɗebo shi a mayar da shi ba to amma idan na gumaka ya gangaro ya fada cikin na Allah sai a debo a mayar Allah ya sauke to sun haramta abubuwa da yawa Allah ta'ala ce ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin allazina kafaru yaftaruna ala Allah al-kadhib to sun haramta abubuwa da yawa sai Allah ta'ala ya ce ya da annabin sakace da su su zo atulu ma harrama rabbukum alaikum in fayyace muku in yi muku bayanin duk abin da Allah ta'ala ya haramta muku duk waɗannan abubuwan da kuka faɗa ku kuka kirkira ku kuka tsara ku kuka faɗa yanzu za a fayyace muku tsakanin zare da abawa don kusan ba kowanne fari ne ike rogo ba wani kitse ne eh don a yi bayani filla-filla shi ne aka karanto waɗannan abubuwa baki ɗayansu a ciki akwai abin da aka yi umarni a ciki kuma akwai abin da aka hana Allah ta'ala ce kul alo atul maharrama rabbukum ku zo in karanta muku abin da ku ya haramta muku yanzu za mu ji abu na nawa na farko a eh, wannan na farko ke na tafsiri amma muna ƙididdigawa nake magana za mu ƙididdiga abubuwan da Allah ta'ala ya hana da kuma wanda ya umarni a cikin wannan ayar waɗannan ayoyi guda nawa guda uku Allah tushriku bihi shay'a na farko kenan kuna jina na farko nan malamai sun yi bayani suka ce ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ce alo a atul ma harrama rabbukum shin nan ne waƙafin sai zama Allah alaikum Allah tushriku bihi shai'a sabuwar magana sai zama na alaikum ismu fi'il amri ne alaikum ma'ana wajibinku kamar da Allah ta'ala ya ce abin nan ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ismu fi ilil amri kenan wakafin sai ya tsaya qul ta'ala wa atul maharama rabbukum alaikum alla tushriku bi shay'a ko kuma qul ta'ala wa atul maharama rabbukum alaikum alla tushriku bi shay'a kun ga tasirin abin da ake kira alwakafu wa wal a fagen tafsiri kenan Allah ta'ala ya ce Allah tu ku bi shai'a kada ku haɗa Allah da kowa wurin bauta kada ku haɗa Allah ta'ala da kowa wurin bauta ita ce wasiya ta farko kada mutum ya haɗa Allah ta'ala da kowa wurin bauta kenan wannan jumlar ya nuna su da ake magana da su suna bauta ma Allah kuna jina ko ba bautar me ake me laifin gaurayawa da aka yi gauraya bautar aka bauta ma Allah kuma aka bauta ma wani a wannan bautar wannan shine mai laifin shine abin da ake nufi da shirka tarayya isa ake fasara kada ka hada Allah da kowa kada hada da wani kenan kada ai tarayya da Allah abba shi shi shi kadai a wannan bautar subhanahu wata'ala to sai zamana zama suna suna hada bautar da wani ko dai su hada da annabawa saboda girman annabawa sai su ga annabawa tsarkaka ne to tunda suna da tsarki su ba su da tsarkin da za su iya roƙon Allah su ba su da tsarkin da za su iya kiran Allah sai su kira annabawa sai su bauta ma annabawa in sun bauta ma annabawa sai annabawan su kai bauta su ga Allah ji wani falsafanci dan haka idan aka hana su su bauta masu ya ce a ah, ma abuduhum illa li yuqarribuna ila ilallahi zulfa ai ba kuma yasa muke bauta musu ba dan su kusantar da mu da Allah suna da matsayi a wurin Allah annabawa ne ko kuma mala'iku ne ai mala'iku la ya asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna to tunda mala'iku suna da tsarki shikenan sai mutum ya kama bautan mala'iku saboda suna da tsarki a uzbillah ana fata mun gane waɗannan abubuwa din Allah ta'ala rana alkiyama fa zai tada mala'iku wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun a ranar da zamu tayar da su su da suke shirkar gaba ɗayan su sannan mu ce da mala'iku ku waɗannan suke bauta ma ya zaka ga idanan idanuwansu ko yayi kurukuru fuskanan ta yi bigigirin idan nan ya kada yayi ruwan bula wa nashrul mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bi bismillah mala'iku su ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne waliyinmu ba su ba bal kanu ya abuduna aljanu suke bauta ma in za su yi kitso sai an nemi izinin masu kan saboda tana da kwankwamai sai an nemi izinin masu kan sai ta buɗe kanta ki ganta ma kare da layu wai an mata girka an mata kaza an mata kaza an mata kaza Allah ya sauke to kun ga wannan kenan to kenan yanzu bauta ma annabawa da ake da bauta ma salihan bayi da ake yi duk da tsarkin su wannan bai yi ba shirka ne wannan domin annabi Isa alayhi salatu wassalam cewa ya bani isra'ila abdullahi rabbi wa rabbukum ya ku isra'ila ku bauta ma Allah wanda yake ubangije na ubangijinku innahu man yushrik billah duk wanda ya hada Allah da wani wurin bauta inna man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna tabbas Allah ya haramta mashi aljanna wa ma'awahu an-nar makomashi ita ce wuta wa ma lidh-dhalimin min ansar so saboda bala'in shirka da tashin hankalinta ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsoratar da mutane akan wannan ita ce ba in mutum ya je alkiyama da ita a aljihunsa ta je da ita a gyalanta to babu ita babu rahama annabi ibrahim cewa yake alaihi salatu wasalam wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim akan wannan Allah ya turo annabawa baki daya kin san Allah ba zai turo annabawa akan abin da ba shi da muhimmanci ba dan su tabbatar da tauhidi a ‘yantar da mutane daga bautar mutane zuwa ga bautar ubangijin mutane Allah ta'ala ya sauke Allah ya ce wa abdullaha wala shirku bi shay'a ya ce wa qadara buka Allah ta abudu illa iya wa bil walidaini ihsana Allah ta'ala ce kuma ma ta ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antumul hawaridun ku da waɗanda kuke bauta ma masu bautar wani Allah da su da suke bautar da waɗanda ake bautawa ɗin duk hasabu jahannama makamashin jahannama ne an tumul hawarijun gabaɗe za ku abuka cikinta duk wacce ta san ana bauta mata ɗalibanta suna bauta mata wallahi ta hana ta Allah kuwa ta hana su tun da ranta don da ranta ma suna bauta mata in ta mutu fa duk wanne ya san ma ɗalibai suna bauta mashi wallahi hana su yadda ka musu tsawa ba shi da kyau in ba haka ba da shi da su duk makamashin jahannama ne Allah ta'ala ya ce lauka na haulai alihata ma duha inda waɗanda yake bautawa don alloli ne da ba su afka ba wa kullum fiya khalidun kowannan su da ya dawoma a wutar mai bautar zai dawoma a ciki wanda ake bautawa zai dawoma a ciki Allah ta'ala ya sauke lahun fiha zahi abin nan lahun fiha zafirun wa la suna da ruri a cikin wutar jahannama za ka ji ruri suke da ihu a magana abin ba za a ji ba da Allah ta'ala ya faɗi wannan maganar sai tunanin kafir ya ce to ya ko masu bautawa mala'iku a akwai masu bautawa annabawa kuma Allah ta'ala ya ce masu bautar da waɗanda ake bautawar duk makamashin jahannama ne sai Allah ta'ala ya ce innal ladhina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadun duk waɗanda yake kyakkyawar kalmar ubangiji ta tabbata a kansu su Allah ya tsarkake su don sun yi bayani tun a nan duniya mala'iku sun yi bayani annabi isa ya yi bayani ya ce ya bani isra'ila abdullahi rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku kun ga ya wanke kanshi tun a nan duniya eh to saboda haka duk abin da kika san laifi ne ki yi magana za ki mutu in kin mutu wallahi kada kowace ta miki kuka duk wacce ta miki kuka babu ruwanki a ah, malama wallahi ki ce ga haka kike ga musu wallahi ke gaya musu kuma ni magana ke gaya muku yanzu nan duk wacce ta yi kuka a cikin aljihunta wayo ta mutu ta lalace wallahi ta mutu ta lalace dole kai wa mutane bayani ka fahimtar da su ka gaya musu dan wanda ya mutu ana mai kuka saboda azabar masu kukan ana mai azaba saboda kukan masu kuka sai malamai suka ce akan me wasu suka ce to saboda ya san za a yi mai kukan bai hana ba ko kuma ya ga wasu suna yi bai hana su ba kenan ya yadda da abin ya shuru sai kin yi tsaye da abin da kika san bauta ne wallahi karke da'i miki Allah kuwa kuma garin manta bautan nan shirkan na tana da nau'i daban-daban na farko akwai canfi canfi a canfa murya a canfa tsuntsu a canfa halitta in an ga mujiya da daddare da almuru a ce babu ko mutuwa ta ta sai kiga ana ta jifanta wai ta bar unguwar haka ake ko ba ga ake ba an ta sauka a gida ta sauka a nene sai a kore ta eh ta ce me da bakin wuta hukunci da bakin wuta ake jifanta kun ga wannan tsabagen shirka ne wai mujiya an ci menene nata da waye da waye da waye abdullahi dan masudi yana da hadisi marfu'i zo ga annabi yake cewa at-tiyaratu shirk canfi shirka ne canfi shirka ne canfi shirka ne so nawa so uku ta fita sai ta haɗu da makaho sai ta ce babu sa'a ko ta haɗu da kuturu babu sa'a wata kuma ta haɗu da kuturu akwai sa'a ta haɗu da makaho akwai sa'a wata kuma a kasuwa take sai mace ta fara zuwa sai ta ce a'a ko da kin saya sai dai a kira wani namijin ya karbi kuɗin daga hannun wacce ta saya ya bata ke kai da ka karɓa ko ke da ke karba kin amsa ce cin shirka laisa minna man tatayyara aw tatayyara lahu aw takahana aw tukhina lahu aw raja min safarin tatayyara duk wacce wacce ta ce a to ai yanzu ita tunda wani ne ya fara saya yanzu ke ki karɓi kuɗin a hannun kwastoman ta sai ki bata ki ai wani haramun ne shirka ne ki yi gaba ko kin je zaki ya kika za ta canfa ki za ta yi miki shirka sai ki wuce cinikin fari me cinikin fari sai ki wuce kawai cinikin fari ba farawa da bashi wai kada ya ci gaba da bashi sai ki wuce kawai canfi ne wannan bashi da kyau so za ki ga abubuwan ya shiga jinin mutane dole a karkade mushi kura kuma sai ki ga wani an jarrabe shi da wannan akwai wani da ake ba labarin ya canfa irin wannan sa su tafi inda ya fito ya ga akwai ya haɗu da kuturu ne ko makaho babu sa'a sun fito kenan za su tafi sa rana sai ya haɗu da shi sai faɗi shuru to da cikin jama'a ne shi babu yadda za a ce a dawo sai dai ya tafi ana zuwa inda za a je sa rana ɗin aka ce an ɗaga sai ce haba shi daman ya ji kuma duk wannan abin da ya haifar da shi rashin imani da ƙaddara shi ke kawo camfe-camfe na fatalwa da na mujiya da na waye waye wa sadisul imanu bil akabari fa nan biya wala tumari fa kullu shay'in bi qada'in wa qadar wal kullu fi ummil kitabi mustatar la nau'a la aduwa wala wala wala amma qadallahu ta'ala hiwala haka hafizul hakam ya fada yace la ghaula la hamata la wala safar kama bi za akhbara sayyidul bashar yace la safar babu canfin safar a ce larabar ƙarshe ta watan safar ba a wanka ba a wanki ba ko ba ka ake faɗa ba a ce larab gana duk babu wannan kunga duk wannan jahiliyar larabawa ce ta shigo cikin al'umma ko kuma wata gulla da ake sawa akwai canfi ko tana hana kaza ko tana sa kaza ko fatalwa ko mujiya ko waye ko waye ko waye ko waye Allah ta ya sauki. duk waɗannan abubuwan shirka ne sai ki ga abu na gaba kuma akwai lubsul halaka a rataya wa mutum wani abu a wuya ko a sanya mai zare maganin danshi maganin sanyi ko a sanya mai wani a hannu maganin haƙori a sa mai wuri ko a sa mai kwabo ba za a taɓa sa mai gudan naira dubu ba eh sai a ɗako silai sai a ɗako sai a ɗako kaza sai a ɗako kaza sai a ɗako kaza waɗannan abubuwan duk ba su da kyau duk canfi ne ba su da kyau za su raba mutum da imaninsa muna fasara Allah ku bihi shay'a shay'an kira ce fi siyaqin nafyu kira tu fi siyaqin nafyi au su yaƙin na nafyi duk tana ba da shay'an kowanne irin abu kada hada Allah ta'ala da shi don za su hana mutum cikakken tauhidinsa ana sanya wannan ne fa dan ɗauke bala'i in ya sauka in mutum ya sauka yana ciwon ido ko kaza sai a ce to a je a samo kaza a je a hako a samo wuri a sa mai ko a ɗauko silai a goga ido a yar ko a yi kaza a yi kaza wannan idan bala'in ya mai kenan ya afkawa mutum ko kuma ma kafin bala'in ya auka wai wannan wai Allah ya ce tashi in taimake ka ƙarya ne Allah bai faɗi wannan magana ba a samu wasu mutane sun zauna ba abin da in kika ce karanta miki daga da fatiya da falaki da nasu ba zai iya ba ba wai zuwa alamtar kafa ba zai iya karanta miki su ba amma shi zai ba da wannan ya rubuta mu wannan ya sha ya rubuta mu wannan abin ya zama bala'i yan mata su je a rubuta masa saurayi maganin saurayi mata su je ya za ta yi ta mallaki mijinta wace ce wace ce wace ce kayan ɗaki duk ya ƙare in an yi cefa ne sai an zabtare ciki duk ana ta abin nan kun gane ku saboda ka ba shi da kyau bismillah rahman rahim mana ya ci gaba da magana akan abin da ya shafi shirka da aka ambata kamar sanya waye a wuya waye a hannu wanda fa an sa mai kudiri anan wani an sa a wuya wallahi wani yana sai ga kamar yana numfashi kamar zai mutu an sami maganin sanyi maganin bazara maganin waye maganin waye wani kuma haƙori ake sawa a ce a samu haƙorin zaki haƙorin kyanwa haƙorin wa mun ya sik bi wada atin au nabi au halkatin au ayyunu zi'abi wani a ce wasu ya samu idan kura a gani au khaytan au udwi minan nusuri minan nusuri ko ya samu wata gaba ta abin da ya shafi kyanwa mage kenan a wata da autur batul qubur wani kuma ce sai ya samu ƙasar makabarta li'ayi amrin kana ta'allaka wa kalahu Allah ila ma'allaka Allah ta'ala ya sauke haka ne yana daga cikin nau'uka na shirka mutum ya rantse da wani Allah ko da annabi ne daga cikin annabawa ta ce da annabi Isa alaihi salatu wasalam ta ce ta da ma'aikin Allah kuna ji maganar tace ce da ma'aikin Allah ta ce ta rantse da mala'ikar jibrilu ina ba ta mun gano wannan da kyau ta ce ta rantse da sayin na abubakar ta ce ta rantse da shehu ibrahim ta ce ta rantse da inyas ta rantse da kowa duk haramun ne kuma zai kai mutum ga kafirci ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare cewa man kana halifan ya halif billah auliyar su mutu babu na biyu duk wanda zai rantse ya rantse da allah ko in shiru amma Allah ta'ala yana da damar ya rantse da komai don shi ne kowa da komai ya rantse da rayuwar manzan Allah ya ce la'amurka innum lafi sakartim ya amahun ya ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha amma kai dole sai dai ka rantse da Allah wa minhu al-iqsamu bi ghayr al-bari kama ata fi muhkam al-akhbari Allah ya sauki zamu je wasiya ta gaba wasiya ta nauke kenan ta biyu fana Allah ta'ala da ya ce wa bilwalidai ne ihsana iyaye kuma a kyautata musu iyaye a kyautata musu Allah maɗaukin sarki ya faɗi irin waɗannan abubuwa da yawa a cikin alkur'ani sau da yawa yana haɗa haƙƙinsa da kyautata wa ga iyaye mun karanta a baya darasin bara wa abudullaha wala tushriku bi shay'a wa bilwalidaini ihsana قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير كقودي مني قودي ما محفنك mahaifanka ba su ne sanadiyyar زوان duniya ai wannan ya ishe su su zama falala a gare ka ta sanadiyar su ka shaƙi iskar duniya baki ɗaya ta sanadiyar su kaza ta sanadiyar su kaza abinda ba zai iya yi wa a lissafe shi ba babu wani hali da mutum zai ji ya kai wai ya ji ya biya haƙƙin mahaifansa sai in zai iya samun mahaifan shi a matsayin bayi ya saye su ya yanta su amma mutum ya ji wai ya biya mahaifan shi babu amma sai ga mutum ya ɗebo abin nan yana neman ya sa mahaifiyar shi ta zama 'yan aikin 'yar aikin matan shi duk mata da ta yadda da wannan duk mata da ta yadda da wannan mahaifiyar mijinta ta zama 'yar aikinta to sannu a hankali wata rana ita ma za ta zama uwan miji haka yake wannan abu karki raba ɗaya biyu ita ma za ta zama uwan miji na ɗanta na matar ɗanta haka abin yake kakki raba ɗaya biyu duk wacce ta yadda uwar mijinta ta zama 'yar aikinta ba to ita ma za ta zama 'yar aikin wata haka rayuwa take yi Allah ta'ala ya sauki ai idan ya so miki wannan a tamfar sai ki ce to wace ya sawo shi eh wannan haka ake yi Allah ya sauki Anas ibn Malik ya rawaito hadisi ta hanyoyi da yawa da shi da waninsa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hau kan mumbari da ya hau kan mumbari sai aka ji ya ce amin nau kenan amin amin sai aka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama akan me kace amin mun ji kace amin amin amin me ya faru kun ji sahabai kenan ashe ana tambaya to wai mutum ya zauna dalibai ba za su tambaye shi ba sai dai in sun gane sun gane in ba su gane ba sun gane to ai wannan ba makaranta annabta ba ce wannan Inda makaranta annabta ce sahabai suna tambaya wa yas'alunaka anil jibal yas'alunaka anil mahid yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka gashi yas'alunaka yas'alunaka suna tambaye ka dan su fahimta su gane amma ce kawai ba a tambaya ke malama ce ba a tambaya sai ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya da amsa ya ce a tani jibril faƙal mala'ika jibril ne ya zo wuri na ya ce min ya muhammad sallallahu alaihi wasallam rigima an fi rajulun zikirta inda hufala mai salli alaiki Allah ya tirbuɗa hancin mutumin da aka ambace ka yana ji bai maka salati ba duk mutumin da ya za an ce manzan Allah bai ce sallallahu alaihi wasallam ba iya gumda bakin shi to Allah ya da hancinsa a ƙasa haka mala'ikar jibril ya yi addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amin mala'ikar jibril ya yi addu'a manzan Allah ya ce amin ya kike ganin addu'ar eh saboda haka sai ki kasa kunne karki manta a cikin akhadari fa sai da aka faɗi cewar idan kina sallah aka yi manzo Allah kika ce sallallahu alaihi wasallam sallah kenan to amma sai kika mutum tana sallah ko ta a rubutu take yi a fada take da yara a ta ji an faɗi manzo Allah bata ta mai salati ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama no kenan daya mun ji amin ta daya kenan sai na biyu sai ya ce rahima an farajulin dakhala alaihi shahr ramadan thumma kharaja falam yughfar farla. Allah ya da hancin mutumin da watan ramalan ya shigo har ya fita ba a gafarta mushi ba shi wannan ya yi asara mutumin da watan ramalan ya shigo watan ramadan ƙara ga ramadan larabci ne a yi yauwa ramadan yi larabci ne ramalan kuma ba shi na hausa ba to mutumin da watan ramalan ya shigo har watan ramalan ya fita bai yi abin da za a gafarta mashi ba wannan ya yi asara mala'ika jibril ya yi addu'a manzan Allah ya ce amin ita ba za ta iya isa gifari ba ana ramadana ba ta da lokacin karatun ƙwar'ani ba ta da lokacin sadaka wai da an ce sadaka ita kullum sai ta ji kuɗi naira goma naira ashirin ƙarawa inda naira goma naira ashirin kike yanzu za ki zartar albashin ki ne ki ga ya kika ƙara mai kika siya shinkafa nawa kika raba wa kika ba kaza wa kika ba kaza ko masu mashin da ke kusa da ke wanda yake suna zaune suna da matansu a wasu wuraren amma sun zo nan kin ga akwai tazara a ce kullum kin nemi izini daga mai gida akwai kwalla guda ta kunu da kike fitar da shi kun yi shiru Kwallo guda ta kunu shi za ki iya ko kuma shayi guda garuwa guda za ki fitar da shi alhamdulillah shi inda madara ce pik kwaya goma gwangwani goma kullum za ki iya har ramadana ya ƙari sai ki tsiyaya ki sa ruwa a fita da shi a sha wani fada shi karan kanshi da shi da iyalan shi cefanen ramadana na shan ruwan yau kawai ya yi cefanen dubu biyar dubu shida shi kadai daga shi iyalan shi a kawo abin ki rasa me za a ci me za a bari wannan a dan gutsura wannan a dan gutsura wannan a dan gutsura wannan a dan gutsura duk an yi shi an kawo bai iya cinye ko fulusunsa ba to maimakon a kala goma mai zai hana a kala biyar maimakon a kala biyar mai zai hana a kala biyu kala uku a amfanar da wasu kuna jina shi anan salama ya ce duk mutumin da watan ramadan ya shigo wai bai yi abin da za a gafarta mashi har ya fita to wannan allah ya turbuɗe hancin shi a ƙasa in ji mala'ika jibrilu manzan allah ya ce amin mun ji aminta nawa ta biyu sai aminta uku malaka jibril ya ce rugima an furajulin Allah ya turbida hancin mutumin da adaraka walidaihi ya riski iyayen shi guda biyu wa da kenan uwa da uba au a hadahuma ko ɗayansu ko uwa ya riska ko uba ya riska falam khilahul janna ba su shigar da shi aljanna ba shi wannan mutumin Allah ya turbida hancin shi a ƙasa in ji mala'ika jibrilu manzo Allah ya ce amin ashe su za su shigar da shi aljanna kun ga ba wai su ake ma addu'a fa dan ba su shigar da shi aljanna ba shi da ba a shigar da shi aljanna ba shi ake wa addu'ar dan bai kama hanyar da za a shigar da shi aljanna ba mutum ya riski iyayen shi baki daya duka biyu ko ɗayansu, su amma bai yi wani abu da zai shiga aljanna ba bai kyautata musu ba yana yana daga murya suna daga murya yana magana suna tsaki yana tsaki suna kaza shi zai tafi abuja shi zai yi kaza wani lokacin su kira shi a waya ma ya ce baya gari a kira shi a waya sun kama hanyar abuja suna da mitin suna da kaza suna da kaza akwai wani mutum fitacce ne a nan garin mina allah ta'ala ya gafarta mashi ya rasu allah ya gafarta mashi ya rasu wannan abu ɗaya na ji an faɗa a sai na ji kawai ina son shi cewar duk halin da yake ciki inda aka ce mahaifi inda mahaifiyar ta kira shi zai yanke komai ya tafi duk hada-hada da ake yi fitaccen ɗan siyasa ne duk abin da ake yi sai ya ji ya mahaifi ya shi sannan za a shiga wata hayaniyar sai a shiga ko ya fita zai tafi yadda ake faɗa ko ya fita zai tafi wani abu mahaifiyar ta kira shi zai ajiye zai ce su tafiya biyo su a baya zai koma me fi wannan malamai yanuwa uwa tsoraka mutum ya tsaya tsayin daga kada ki bari saboda ke mai gidanki ya rabu da mahaifiyarsa ko ya rabu da mahaifansa in kika bari akan wannan to ke ma abin zai faru akan ki Allah ta ya sauwake Allah ya sauwake mahaifa suna da daraja mahaifa suna da kima haƙƙin mahaifa yana kan mutum har sai mutum ɗin ya rasu ba wai sai sun rasu ba ko da mahaifin mutum sun rasu haƙƙinsu yana nan a kan shi daga cikin haƙƙinsu a kan shi bayan rasuwarsu shi ne ya biya bashin da yake a kansu kuna ji na? nau nan ya dinga musu addu'a ba wai ya musu addu'a ba ya dinga musu addu'a ba wata addu'a da zai ta zama kai tsaye irin wace shi ya yi da bakinsa ya Allah ka gafarta wa mahaifana Allah mahaifiyata ka gafarta mata ya Allah mahaifina ka gafarta mashi amma wai ya ɗauki kuɗi dubu goma dubu ɗari ya ba malamai su yi ma iyayen shi addu'a wannan doguwar hanya ya kama za su yi mai maɗinɗimi maɗinɗimi ne kawai kuna jina ko amma addu'a da take kai tsaye ita ce addu'ar da ɗa'ima mahaifin shi awwaladun salihun ya da ulahu shi ba shi da lokacin da zai ma iyayen shi addu'a sai dai ya bada kuɗi a musu me ya taka me yasa bai bada kuɗi ya zo duniyar ba sai da ibiyo ta hanyar mahaifansa Allah ya sauki yana daga cikin haƙƙinsu na uku kenan zama faɗa ko zartar da wasiyyar da suka yi za su rasu suke wasiya kaza wasiya kaza muddin bai saba ma Allah ba haƙƙin ne ka zartar da wannan wasiyar no kenan wannan bayan me bayan rasu su fa yana daga cikin haƙƙin su ka dinga musu sadaka ƙware kuwa sadaka fa ga ragonki zaki layya ga na mahaifiyarki ko ga na mahaifinki ko ga na mahaifiyarki da mahaifinki bayan kuma sun rasu kun gane turancin eh ai daman saba kina ba su ragon layya sai suka rasu to da suka rasu ba wai ragon layyan ya dakata ba ga ki ragon layyan zaki yanka ɗaya kenan sannan ga na mahaifiyarki ta rasu kuma zaki mata layya ga na mahaifinki ya rasu zaki mai layya ke zaki ci nama shi kuma fa zai samu lada Eh, eh ma nan an yi sai a raba eh ya ai da muna magana ne mutum yana da hali ai yi za ka ce gana ki ai to amma sai a duba a ga me halin wata tana daukan dubu hamsin duk wata wata tana daukan dubu tamanin duk wata 80,000 wata 100,000 banda na mai gidanta kun yi shiru haka yake ko da duk wata tana ajiye dubu goma goma ne ko dubu biyar biyar kun gane nufi na shi zana ce mu yi maganar menene halin annan ba ake neman can ba a can ne ake neman nan ba amma halikan daman kai karan kankan baka da shi ai shi kenan iyaye suke da wannan kun gane wannan da kyau ko karki manta fa duk abin da kika yi iyayenki suna da kaso a cikin abin da kika yi in kike sallah raka'a biyu suna da lada a ciki kai tsaye ba su ne sanadiyya samu ki ba Allah ya sauke abu nan za mu je na biyar dai na biyar shine biyan bashin azumin da ke kansu sun rasu ana bin shi azumi sai kenan sai ke abin nan ku da kuke magadanta ko ku da kuke magadan shi wasu sun ce a su dai ke dai bashinsu ne na azumi sai ki kama hanyar biya kawai duka watan ne sai ki biya guda talatin ne mai iya zafi shi ba wuta ba za ki iya ki raba wata uku duk wata ki goma goma ba shi kenan ba mai iya zafi shi ba wuta ba abu na gaba ƙaba'un nazari alaihima sun yi alwashi kafin su rasu kuma suka rasu ba su cika ba alwashi ta yi alwashi mahaifiyarki ta yi alwashi cewar in dai yatta wance ta haihu to lalle ilalla za ta sai rago na dubu goma ta yanka saraka sai ta haihu ɗin sai kafin ta zartar da wannan sai ta rasu sawa'un ke ce yar da aka yi alwashi in ta haihu ko ba ke ba ce kai ne ko ba kai ba ne sai ki biya wannan alwashin da mahaifiyarki take a kan shi don Allah ta'ala ce na bin naziri ويخافون يوما كان شره مستطيرا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطافوا بالبيت العتيق kenan akwai alwashi da mutum zai yi in na samu kaza zan yi kaza misali ko idan yata ko ɗanawa ne jaraba wani da yi in ya ci to zan yi kaza zan yi kaza ya cin to ya zama wajibi a kanki to kafin ta yi kuma sai ta rasu ko sai ya rasu ko duka mahaifan ne suka rasu yake cika musu no kenan yana daga cikin haƙi ke musu aikin hajji in ba su yi ba ke musu aikin hajji in ba su yi ba har suka rasu ba su yi aikin hajji ba sai ki je yin na farko na farko na waye naki ko suna da rai aikin hajjin farko naki ne ba za ki ce za ki biya musu in sun dawo ke kuma ki je ba ba shi ne ƙa'idar ba ƙa'idar ke za ki yi annabi nu alaihi salatu wasalam cewa iya rabbi gifirli walwali walidayya sai ya fara gabatar da kanshi sannan kuma mahaifansa kun gane ko so in kina da kudin kujera ɗaya ne sai ki biya ma kanki sai ki je ki dawo in Allah ya kai mai yawancin rai sai ki biya musu su je su dawo kuna ji na ko idan kafin baɗi kuma suka rasu sai ki je baɗin ki aikin hajjin a madadinsu ki je ki yi musu aikin hajji mu ci gaba? na gaba ziyaratu hima ziyarta kabarurkansu kabarinsu aje mutum ya ziyarci kabarinsu yi musu addu'a ba wai ya roƙe su ba ba irin yadda ake wai an gama wankan gawa an fito da ita a tsakar gida sai a ce aje wai a zo a neme ta gafara ba ko ba ka ake cewa ba a neme ta gafara tun da kuna ta ta da jujiyar wuya ba ku nemi gafara ba ai ba haka gawa ba neman gafara ta ita ke nema ma gafara a wurin Allah to ba wannan a ce wai a zo sallama a yi kaza a mu wani za mu ƙara na ƙarshe na tara shine birru asudika ihima biyayya ga abokanansu duk wacce kika san kawar mahaifiyarki ce ko kanin ko kawata ce ko abokin mahaifinki ne ko bayan rasuwarsu ki dinga girmama su ki dinga kyautata musu mun ji wannan abokansu abokiyar mahaifiyarki ko abokin mahaifinki suna da kyakkyawar alaka da juna su ne kaza to ko bayan rasuwar mahaifinki kada wannan alaka tsakaninki da su ta katse yana cikin biyayya ga mahaifinki ki dinga ziyartar su kina musu kina kyautata musu wannan mahaifi fa kenan amma sai wani rana tsaka ki ga iyayen shi ba sa juya shi ƙawarta ce take juya ta Allah kuwa kawata ce take juya ta wani abokin shi ne yake juya shi iyayen su yi su yi su yi su yi amma in abokin shi ya daka mai tsawai zazzage shi su yi ko ki ga wani yana yi yana ta jin tana yi tana jin tsoron kawata ka ta saba mata Mallam ya yarda bi qada'i Musa ya yarda bi qada'i Fir'auna duk wanda bai sharan masallaci ba zai yi ta kasuwa amma wai ya rike tsantsiya kawai ba zai shara ba ba zai yi ba ai mutum ba zai rike tsintsiya haka kawai ba ko dai ishara masallaci ko ya share kasuwa ina ji hausa ta dan ta dan fito haka ko yawwa in dai baki tsaya kin bi iyayenki ba sai fa kin bi wani yawwa dole ko mutum ya bi iyayen shi ko ya bi wani iyaye ne fa ko da mutum iyayen shi arna ne fa kafare ne fa sai ya yi musu biyayya fa in dai ba saba ma Allah yi ba ko da mahaifiyarta sunan shi Jacob sai ya ce to maryamu jacob haka za a kira ta a rijista Allah kuwa ba za a canza ba ba za a ce to ai kanin mahaifinta musulmi ba ne sai a ce a kira ta da kanin mahaifinta kowon mahaifinta a'a maryamu jacob haka za a kira udu'uhum li aba'ihim huwa ka sautu inda Allah za ta canza shi ne ba za ta canza shi ba amma sai ki ga wani kawai ya tashi rana tsaka ya ɗauko wani wai yana cewa ya fi uwata ya fi ubana ya fi waye nashi ya fi waye nashi ya fi waye nashi tsabakin bai san darajar mahaifansa ba ai manzan Allah su salama ne kai tsaye gaba da mahaifanka in dai ba haƙƙin manzan Allah ba to kowa za ka dakatar da shi ne sai mahaifanka amma sai ki ga wani Allah ta ya sauwaƙi Allah kiyaye Allah shafe mana baki ɗaya za mu je wasiya ta ta nawa ta uku ko faɗin Allah ta'ala da ya ce wala ta kutulu aula da min imlaq kada ku kashe ‘ya'yayenku wala ta kutulu aula da kada ku kashe ‘ya'yayenku aula jam'i ne na walad in aka ce walad shi ne ɗa mace ko namiji amma idan aka ce ibnu shine ne ɗa namiji in aka ce bintu ‘ya mace amma aka ce alwalad mace ko namiji kuna jina? a kowace za ta maimaita? na'am fatin muhammad sani na'am ya shafi mace da namiji na'am in aka ce? eh in aka ce ibinu kuma in aka ce bintu an aka ce ibnu ɗaya ibnu namiji kaɗai an aka ce bintu isa Allah ta'ala ce yusikumullahu fi auladikum dan ya shafi mace da namiji to kenan yanzu da suka kashe da Allah ta'ala ce wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴayenku ya haɗa maza da mata min imlak saboda talaucin da kuke ciki saboda tsabagen talauci ya yi mutum kamun kazar kuku hausa ta ku ce ta yi ƙarfi kuma wani lokacin saboda talauci ya yi mutum abu sai ya ce bari i kashe ɗan shi wai ce fa nan ya ragu watakila yayan sana da yawa yana masara tiya uku tiya hudu mudu uku mudu hudu amma in ya kashe in ya karkashe sai ya dawo mudu ɗaya haka misali a uzbillah Allah ta'ala ce wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴayanku min imlaqin saboda tsoron talauci da kuke ciki ku lura saboda talaucin da ake ciki a yanzu kada ya sa mutum ya kashe ɗanshi sai Allah ta'ala ce na hannu na rizukukum wa iyahu mu muke azurta ku ku iyayen wa iyahu da su ƴaƴan amma suratul isra'ifa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum mun ji tilawar ko a suratul isra Allah ta'ala ce wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴayanku khashyata imlaq dan jin tsoron talauci nan gaba kun ga yanzu ayat da muke magana talaucin da ake ciki yanzu shi kuma yanzu wanda shedan ne ya mai fitsari a kunne yayi tunani sai ya gane cewar fa nan gaba hasashe yana nuna mashi cewar ziriya shi za ta yawa abin zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza saboda haka bari ya karkashe su tukunna shi yasa Allah ta'ala ce khashiyata imlaq dan jin tsoron talauci sai ce nahanu narzuquhum mu muke azurta ƴaƴan wa iyyakum da ku iyayensu a cikin suratu al-isra kenan waɗannan ayoyi sun nuna mana kenan ya kasance da ana kisan ana kishi ana kashe yayaye don jin tsoron talaucin da ake ciki daya ko kuma don jin tsoron talaucin da za a fuskanta nan gaba no kenan biyu duk wannan ubangiji Allah madaukakin sarki ya hana na uku ana kashe ɗa ma'ana dalili kaga na farko jin tsoron talaucin da ake ciki na biyu jin tsoron talaucin da za a fuskanta nan gaba duk yana sawa a kashe ba yara a billah na uku ana kashe ya mace wai don jin tsoron abin kunya kun yi shuru ya'ya nawa ne suke ciki a kan titi ake zubar da cikin ba kashe su aka yi ba ba gudun abin kunya ba ne ba su aikata kisan kai ba ranar alkiyama duk likitan da yi wannan zai yi cikin waɗanda suka yi kisan kai kwarai kuwa duk likitan da ya yi kisan kai ba ya ba da ƙwayoyi aka sha ciki ya zagonye ya fice ranar alkiyama zai ta yi cikin waɗanda suka yi kisan kai ɗaya suna kashe 'ya'ya mata wajen jin tsoron kada ta auri wanda yake ba ba irinsu ba kada ta girma su ga su kuma ya zama na dai babu ta sa dole ya za a dole ne ta auri wani wanda yake ba ba irinsu ba Allah ya sauki wani kuma yace yana suna kashe su wajen jin tsoron kada a wulakantar da ita bayan ya rasu wato wannan tsabagen jahiliya kenan fa zunzurutun abinnan din shedan kenan kada khasiran lazina qatalu auladahum safahan Isa Abdullahi dan Abbas yace duk wanda yake so ya ga jahiliyar Laraba ya karanta wannan ayar kada khasira lazina qatalu auladahum haqiqa sun yi asara waɗanda suka kashe ƴaƴayensu safahan dan wawanci kawai wannan me yasa wanda ya kawo wannan in banda damsul basirati ya dauki dan shi ya kashe wai dan yana hasashen nan gaba talauci zai zai mamaye shi ko dan yana hasashen yanzu yana cikin talauci ko dan yana hasashen kada nan gaba ta zo ta auri wanda yake ba shi zai ke so ba shi yasa wani da yake magana da eshi yake cewa ta hawa hayati wa ahwa mautaha shafaqan wal akaramu na nazalin alal harami yace ta hawa hayati tana son in rayu wa ahwa mautaha ni kuma son nake ta mutu shafakan dan tausayinta tausayinta nake yi wal akaramu na nazalin alal harami mutuwa shi yafi kyau a gare ta a'udhu billahi na shida. in ji uba yake faɗa ma yasa kun ji jahiliya kenan 'yan neman aure sun zo neman aure wurin uqail bin alfa neman auren wa kenan yasa kun gane ko sun zo neman auren yasa albin nan aljarba sai ya ce inni wa in sika ilayyal maharu alfin wa abdani wa zaudun asharu a ah, habbu a sahari ilayyal ƙabaru ya ce inni lallai ni wa in sika ilayyal maharu ko da an kawo mun sadaki nawa na ‘yar alfun zinariya dubu wa abdani da bayi biyu no kenan wa zaudun ashiru da raƙuma goma a matsayin mai sadaki a habu a sahari mafi kyan waɗanda nake so su zama sirkaina alƙabaru shi ne ƙabari shi dai ya fi so ya je ya kashe ta kawai ashe kun ga wannan yana ta yawaituwa a cikin ɗabi'arsu wani shi kuma da ya ji mai ɗakinsa ta haifi ya mace sai ya guje mata sai ya je makwabta ya zauna sai mata take cewa mali abi hamzata la ya atina ya zullu bilbaitin lazi ya lina ghadbana allah na lidal banina laisa lana min amrina mashina wa inna ma na akhudhu ma Ya yace mali abi hamzata wa me yasa baban hamza la ya atina baya shigo mana gida ya zullu bil baitil ladhi lina zai je ya wuni a makwabta ghadbana yana fushi Allah na lidal na wai ba mu maza sai mata laysa lana min amrina mashina ba mu da wani fa sai abin da aka ba mu wa inna ma na'khudhu ma'utina muna karban da aka ba mu ne kuma fa wannan magana da ifa yace ya haifi mata fa shi yasa matan fa mace ba ta da tasiri mace ba ta da tasirin mace ko namiji kun gane magana ko ƙwayoyin halitta ta sarrafawa ne shi namijin shi yake haifar da mace shi ke sa mace shi ke sa namiji ina fatan kun gane turancin haka saboda haka babu tasirin mace a ciki mace masana'anta ce abinda da aka sanya mata shi take sana'antawa kenan ta haifi mace shi ya haifi macen kun gane ko tun da ita na ta haihuwa ne in ta haifi namiji shi ne don shi ne jagora to amma kuma mai na ihu menene na menene sannan kuma da yake cewa ba ya san haifi mata inda ba a haifan mata da dawa zai zauna kenan ɗaya yanzu ban da za a yi wata guda ana haihuwan maza kaɗai to nan gaba sai an kai wani lokacin da mutum sai a mai fashin yashi a mai fashin matashi a yi wa mata fashi da rana saboda karancinsu kun yi shiru bala'i ne zai afka hikimar ubangiji allah maɗaukin sarki ne ya sa a haifi maza a haifi mata ka zama sirikan wasu wasu su zama sirikanka in ka daka masirikan wasu tsawa a zo a daka masirikanka tsawa haka yake ka haifa ka aurar an haifa ka auro haka ake yi ka zama sirken wasu wasu zama sirkenka in ka daka ma sirken wasu tsawa kai ma wata rana wani ce a akan yakka mai izafi sai ya rubuta maka saki ya baka ai eh, watakila kai ma ka ba wani ne ai ai ka a wannan rayuwar wai wallahi mutum ya bi ta hankali wallahi ya bi ta hankali an qur'ani da hadisi bisi mutum wa'azi ba to duniya za ta mai wa'azin da babu lada Allah ta'ala ya sauke don ga waɗannan abubuwa an kashe rayuka sosai da sosai zamanin jahiliya ubangiji ala madaukin sarki ce kada khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftiran ala Allah Allah ta'ala ya ce wa idha bushira ahaduhum bil unsa idan aka yi ma ɗayan su bushara da cewar matar shi ta haifi mace zalla wajuhu muswaddan sai fuskar ta zama baka baka irin ba wai baka wulik ba kin san baka wulik shine baki na kyau baki kirin shine baki na muni hausar najin ta ta shiga ko zalla wajen muswaddan huwa kazim ya tawara min alƙaumi yana ɓuya yana barin gida min su ima bushirabi saboda mummunan abin da aka yi mai bishara zuciyar shi tana raya mashi a yi musikuhu alahunin yanzu zai ci gaba da rike abin da aka bashi cikin ɓacin rai da wulakanci ya ufila am ya dusuhu fi turab ko ko zai je binne ne a cikin biwan ne zai yi Allah ta'ala ce wa idhal mau'udatu su'ilat idan wacce aka kashe ta da ranta aka tambaye ta aka ce da ita bi ai zambin qutilat ai hikimar Allah maɗaukin sarki ce ta sa ya halicci maza ya halicci mata ta yadda inda za a halicci maza kadai a bar mata to da abin da zai faru Allah ta'ala ya sauki inda za a haifi maza kadai mata kadai a bar mata shi ma haka sannan kuma bincike yana nuna cewar da mata da maza wani suka fi tausayi wannan nayi magana da namiji ya tabbatar da wannan mace tana ɗakin mijinta kullum tana tunanin iyayenta ko mai ta samu in ta samu naira uku nata za ta iya ajiye ma iyayenta naira ɗaya amma namiji yana gidan da matar shi ta matar ike ya faka iyayen kun yi shiru haka yake ko? kaga da kai eh kyamaraman ake ta ko kyamaraman ne kyamaraman ya kada kai to waɗannan al'amuran haka suke to wanda Allah ta'ala ya haɗa mashi ‘ya'yan na sai ki gansu duk ya gane waɗannan yana da mata yana da maza wani lokaci ko umarni ya bayar kafin namiji yi ɗaya ‘ya'yan shi mata sun yi biyu uku hudu eh haka yake sai ki ga ‘yashi tana ɗakin aure ‘yaki tana gidan aure ta zo ziyara ta kawo a tamfa ta kawo shadda ta amma shi yana gidan sai jiga na hannunki yake nema haka ne ko ba ga wani yanwa ah. hikimar Allah maɗaukin sarki ce da Allah maɗaukin sarki ya nauwa waɗannan amma sai kiga wani yana ta bambami irin wannan abin da jahiliya yi suka faɗa har yanzu wasu mazan suna faɗa wai shi an haifan mai mata ita sai mata take ta haihuwa ita waye waye waye waye waye da ba a haihuwan mata da ya auro ta ubangiji Allah maɗaukin sarki ce kada khasiral ladina aula awladahum safahan na da binnewa suke yi na yanzu kuma ya suke yi ya ake kashe yaya a yanzu kun yi shiru ko an daina na yanzu saboda tsabagen bala'i tun kafin ɗan ma ya zo a riga an gama da shi eh aka kawo wani abu mai suna washi ta hadidun nasal tsarin ƙayyade iyali tsari na ƙayyade iyali saboda ka ita ‘ya'ya biyu za ta haifa ko shi ‘ya'ya biyu zai haifa ina fata mun ji wannan da kyau wai don gudun talauci khashiyata imlak don jin talauci na nan gaba ko kuma min imlak saboda talaucin da yake ciki yanzu saboda haka shi zai dakatar da haihuwa abin da ya samu Allah shari'a ya dakatar da haihuwa matar shi ta daina haihuwa ko kuma ita ta ce a ita yanzu ba ta haihuwa eh na da sai an haifa suke mai na yanzu saboda tsabagen bala'i tun ma tun kafin ya gama zama manima an riga ya tashi aiki kenan har yanzu akwai wacin jahiliyar wata new modern jahiliya ake da ita wata jahiliyar period ne aka sanya mata wata riga ake yawo da ita sai ki ga an yi hoto an manna nan ga mutum da keke ko da mashin ga 'ya'ya a gaban shi ga 'ya'ya a bayan shi nan kuma ga wani kwaskwaskwas da jaka da da da waye da waye da matar shi daya da waye ya tsaya wai yana da yaya guda biyu talauci bai dabe bai shi ba shi kuma wannan yana da yaya ga gashi nan hajaran majara wa inna shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'atumuhum innakum la mushrikun wallahi bala'i ne wannan kada matar da ta yadda kuma kusa matsalar yanzu ya tukila ya tsara mata shi ta yadda sai yanzu kuma ya ji wa'azi sai ce to shi kan yana son ya'ya da yawa ita kuma wacce yanzu an juya mata mahaifa yanzu ya ke nan eh sai ya auri wata ya zo ya same ta ya ce to kinga kuma gashi manzan Allah sallam yana so ya kare yawa da mu yana so al'umma shi tafi kowace yawa yana taimata wa'azi yana son ya karo aure to amma kuma yana so ya mata wani wa'azi na gefe so ita ma za ta samu wani lada za ta samu ɗaya kenan sannan kuma abinda ba shi yake cewa ya san gawa fari a ba uku mu abu na uku la ta da runa ayyuhun akwarabu da kuna fa'a wani kiga yana da su gaba ɗaya a jaya hatsar mota dama guda biyu ne su mutu duka ko guda uku su yi kaza irin masifu dai ba irin abin da ba sa haiwa wani ki ga ya ga abin mirara ‘ya'yan nashi gaba ɗaya sun tafi matar kuma ya juyar da mahaifarta shi kenan yin sun dawo daga shi sai ita in ta mutu yana da nusfi in ya mutu tana da rubu'i tsoraka ‘yan uwa wannan jahiliya ce kuma saboda tsabagen jahilci sai ki gafa wata ƙawa ce take zigata kawace take ziga ta ta je ta nuna mata kwayoyi iri kaza iri kaza iri kaza ta sai kwaya iri kaza ta sai kwaya iri kaza kawaye ne suke ziga su ko ba haka ba ta cuci kanta ta cuci al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta cuci mai gidanta aka wannan ba karamin masifa ba ce ba karamin bala'i ba ne azalo shine mutum in ya sadu da matar shi daidai lokacin da zai kawo ya cire al'aurar shi mani ya zuba a waje ga waɗanda suka ce ya halatta suka ce sai inda izinin matar muddin ya ce sai inda izininta to ina ga ita ta je ta sha kwaya kawai kawaye wato tasirin da kawaye suke yi a mata in ba ka yi hattara ba kana gida wata kawar tana murɗa maka remote matarka. mataka ko kina da 'ya'ya wasu kawai suna murda remote ɗinsu su suke control ɗinsu kuma 'ya'yan nan fa arziki ne kamar da kika san ilimi arziki ne 'ya'ya arziki ne dukiya arziki ce ya dangana ga mutum in ya bi hanyar kware da su ya samu in ya bi ta barna da su ya lalace amma arziki ne ina labe kina da 'ya'ya wane polis wane alkali wani lauya mai in zafi a ciki eh kace mene ne kina da ya'ya wani custom ne wani mai safara ne mai shigo da kayar kasashen waje duk ya'yanki ne wani mobile ne wani soja ne duk ya'yanki ne mai in zafi akan wannan sai kiga kin zama ana neman a bude miki wani fulin unit keke kaɗai ke da gidanki kawai eh da 'ya'ya da jikoki ba ce karan ganki kawai za a bude muku wani ofishin zaɓe ne kawai Allah kwa ke da an ce ya rasu yana da 'ya'ya 45 jikoki 150 ɗin yawwa al'umma manzan Allah nawa kenan shi kaɗai ziriya ba a zuwa min ba a zuwa a addu'a Allah ya sanya mata albarka anas ibn malik ‘ya'yan shi ɗari ya haifa a makekin tsaya ko shi ya tsaya yaya uku yaya waye shedan yayi wa mutane fitsari a ka yayi kaza yayi kaza Allah ta'ala ya sauke to wannan kenan muna jin wannan sai kuma kishiyarsa wanda bai samu haihuwar ba domin Allah madaukin sarki ya ce lillahi mulku samawati wal ard ya khaluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وأقيما إنه عليم حكيم إنه عليم قدير Allah ta'ala ya ce lillahi ga Allah ta'ala kaɗai yake mulku samawati wal ard mulkin samai bakwai da ƙasai bakwai ya kuma ya sha yana halittar abin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala yahabu liman sha wa inasan yana kyautar yaya mata ziryan ga wanda ya ga dama sai ki ga yayan shi gaba ɗaya mata ne wai habu liman ya sha zukur a ayarwa aka fara gabatarwa mata wai habu liman ya sha zukur kuma yana kyauta ga wanda iga dama ya bashi ‘ya'ya maza zirya zalla maza ne awi zawijuhum na nawa kenan na uku awi zawijuhum rana wa san ko kuma ya bashi su aure a ta ban mai mata da maza ba wai ba su auri junansu ba a mata da maza nawa kenan uku wa ya manyan man a ƙaima yana sanya wanda ya ga dama ya zama bakarari babu haihuwar mulkin Allah kenan to wannan yasa sai waɗansu suke bin hanyoyi na zamani wai don samun haihuwa eh hanyoyin kuma da ake don samun haihuwa ta ɗayan hanyoyi guda biyu ko dai ya zamana bincike ya tabbatar da cewar shi namijin yana da maniyi kuma yana da kyau matar nata yana da kyau sai dai kuma baya isa zuwa ga mahaifa kun gano wannan ana buƙatar a ɗebe shi a sanya shi a mahaifata kun ga wannan kenan an yi shi a dakhili wanda yake wannan shi ake kira a talqihu al-istina'i da yaren likitancin larabci da turanci ina jin shi ake kira cloning ko wallahu alam a talƙihu alistina'i a ɗibi maniyinsa amma mahaifata ta tana da kyau maniyinta yana da kyau sai a sa a cikin mahaifata sai ya ci gaba da da wakana kunga wannan addakili a cikin mahaifar ya ci gaba da tafiya na biyu shine alkhariji na biyu shine hanya ta alkhariji ta waje a ɗibi maniyinsa shi wa kenan namijin a ɗibi maniyin mace sai a sa a cikin kwalba sai a raine shi in aka raine shi yake wani lokaci sai a mai da shi cikin mahaifar sai ta ci gaba da rainen shi ana yi wannan ko ba yi mai hukuncin shi ai mai akadar ya ce wa laye hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi bai halatta ki aikata komai ba sai kin san hukunci ki je ki kama yi kawai wannan bai halatta ba sai kin san hukunci mai hukuncin lokaci ya ja ko ba mu shiga da zurfi ba akwai hanyoyi da ake bi kun gano wannan da kyau ko akwai hanyoyi da ake bi domin tabbatar da wannan hanya ta farko da muke magana shine me a na ciki na biyu kuma alkhariji na waje wanda za a raini dan a kwalba sannan a sanya shi a cikin mahaifar nam na farko shine a ɗibi maniyinsa shi namiji ɗin sai a sa a cikin mahaifar sai ya ci gaba da tafiya ana yin wannan ku lura cewa muke ana yi ba ga kora ana yi amma za ka iya kora halarci ko haramci eh ana yin wannan to mai hukuntunsa ya mai ke haifar da wannan abubuwan da ke haifar da wannan suna da yawa ba wannan za mu tattauna a kai ba dirciyar ni ba likita ba ne kun gane ko ba wannan za mu tattauna amma mun faɗi ɗaya daga cikin dalilin da ke sawa shine ya zama na cewar bincike ya tabbatar maniyin shi yana da kyau amma baya iya kaiwa zuwa ga inda ake buƙatar ya kai ko kuma maniyin ta baya gangarowa zuwa inda zai haɗu da dai sauransu dalilai da ke sawa a yi wannan a dakili kenan kun ga yanzu niwa aka ɗauka na namijin aka dauka aka sa a mahaifata ɗaya kenan ko kuma bincike ya tabbatar da maniyin shi ba shi da kyau kun gane wannan sai a ɗibi na wani sai a sa a mahaifarta a ɗibi nata a sa a ciki sai ya ci gaba da tafiya kun ji wannan ke kenan a bide muna magana a dakili ne kadai a dakili ya kasu kashi nawa biyu ko da ya ɗibi maniyin mijin a sa a mahaifar matar ya ci gaba da tafiya ko kuma ya ɗibi maniyin wani namijin ya je ya sawo ko na wani namijin a sa a mahaifar matar shi ya ci gaba da tafiya kun ga dai wannan na biyun kai tsaye ba ɗan shi ba ne don ba saboda haka ba zai ci gado ba imana eh asbabu mirasul wara salasa kullu yufidu rabbahu irasa wa nikahun wa wala'un wa nasab babu an nasab ana kai zaki fita kun gano wannan wannan haramun ne kai tsaye babu shakku akan wannan babu tantama akan shi na biyu ɗayan shi fa a'a ai da mun guda biyu ne a dakhili din muna magana akan a dakhili ne ai wanda ake dibin maniyin namiji namijin a sa a matar ya ci gaba da tafiya shifa mun wuce wannan shi ne daman na biyun ai shi ne a so a ɗibi maniyin wani namiji a sa a mahaifar matar shi ba matar maniyin ba matar mijin da aka aka diba ba shi dai wannan bincike shi dai yana son ɗa kuma bincike ya tabbatar da maniyin shi ba shi da kyau saboda haka sai ya sau na wani sai aka sa sai aka haihu to wannan ɗan ba nashi ba ne abin da aka kuma haramun ne ɗaya na biyu wanda aka ɗibi maniyinsa aka sa a mahaifar shi eh shi za mu yi magana a kan shi yanzu malamai sun yi maganganu kamar haka wasu ka ce ya halatta da sharuɗa ya halatta da sharuɗa sharaɗin na farko ya zamana ba za a yi abin shi shi kaɗai ba daga likita sai sai mijin eh, sai matar adamul ma'ana magana da kuka yi ne shiga mun baki ba za a yi daga likita sai matar ba dole ya zamana ga likita ga mijin ga matar mun gano wanda ke ko ba za a ce a sa likita eh, shi mijin shi dai ya kawo nashi kawai in ya kawo sai a sa matar a wani daki a wani abin nan a sanya mata ba tare da mijin yana wurin ba ɗaya kenan su waɗanda suka ce fa ya halatta na biyu shari'i na biyu a lalata maniyin da ya ragu in aka sa wanne ya ragu wanda ya saura sai a lalata shi na uku duk abin da za a yi ya zamana a yi shi a gaban miji duk waɗannan abubuwan da za a yi ya zamana a yi shi a gaban miji na na hudu ya zamana a ɗauki duk wani mataki da zai hana yaɗuwar annasab dangantaka kada na wani ya ɗarsu a wani duk wani mataki da za a iya ɗauka a iya ɗauka wannan kenan waɗanda suka ce ya halatta fa kenan sai waɗanda suka ce ya haramta wanda suka ce ya haramta kuma gaskiya magana su tana da ƙarfin gaske sosai da sosai don ubangiji allah maɗaukin sarki bai sanya wannan hanya ce wannan ta zama hanyar neman haihuwa ba ubangiji allah maɗaukin sarki ya sanya nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashi'tum ta nan ne allah ta'ala ya sanya ba ta wannan hanyar ba wannan amaliyar za ki ga ana yi wani lokaci har cikin ɗalibai ki ji ana yi wani iyi ba tare da ya sani ba ki ji an kashe miliyoyin kuɗi akan wannan harkar wanda yake ba harka ce da take ingantacciyar harka ba Allah ta'ala ya sauke wannan addakali kenan sai kuma alhariji. eh wanda eh ne na yi magana ai eh suka ce dalilin da ya sa suka haramta shine ubangiji Allah maɗaukin sarki bai sanya wannan hanyar ta zama hanyar neman ɗa ba ɗaya sannan idan wannan hanyar ta ci gaba da fa yaduwa to Allah kaɗe sai ina abin zai tsaya sai zama da kawai abin ya zama ‘ya'ya ne kawai akan titi eh eh shi ne dalilin waɗanda suka ce haramun ne sannan kuma dalilinsa na gaba zai toshe wata hanyar da za ta iya haifar da rikituwar dangantaka tsakanin al'umma sannan na uku suka ce ba da kofa akan wannan fa to al'amuran zai zama kuma a ta samun shakka ɗana ne ko ba ɗana ba ne ɗanki ne ko ba ɗanki ba ne walaikun salam to ke kika ce ba to kuma ba haramci me kuma na a tambaye ni yanzu ba kina mun fatawa ne fa cewar babu haramci a ciki to ni yanzu me zan ce ya zan gyara miki ne to ai ban sai tambaya ba bari in kammala to wannan su kuma wadanda suka ce ya halatta suka ce wata hanya ce ta samun ɗa kawai sannan hanya ce wacce take ta neman magani wannan kuma gaskiya dalilai ne da basu kai labari ba tunda Allah ta'ala ya mana bayani ya ce wa yaj'alu man a aqima yana sanya wanda ya ga dama ya zama bakarare mun yi wannan magana ne dan gaskiya ana yawan samun irin waɗannan abubuwan cikin mutane cikin musulmai cikin wanda zaki iya ganin ma a ce ɗalibai ne haka misali eh sai kuma abin da ya shafi alkhariji ma'ana na na waje kenan shi na waje shi ne wanda yake kamar da muka bayani yana da hanyoyi shi ma da yawa da ake amfani da shi ya zama na a ɗibi maniyin namiji a ɗibi maniyin matar sai a sanya shi cikin wata kwalba rene shi a yi kaza a yi kaza a yi kaza a sashi ɗaya kenan ko kuma a ɗibi maniyin wata da wani a ufbilla wasu wuraren da aka ce wai sun ci gaba akan kafirci zaki ga har bankuna ne la'alla suke da shi na hada-hadar mani kawai aka kawo mutum yana so je sai je ka Allah ta'ala ya sauke waɗannan hanyoyi hanyoyi ne da suke haramtattun hanyoyi gaskiya a ce a ɗibi mani wani a sama wani a yi kaza a yi kaza a yi kaza to na uku fa a ɗibi mani matar da mani mijin to amma mahaifar matar ba zai iya ɗaukan ɗa ba sai a sa su a cikin mahaifar wata kun yi shiru yana da mata uku kuna jina sai aka ɗaibi maniyinsa da na matashi a cikin nawa a cikin uku sai aka sa a mahaifar wata daga cikin matar wacce ike ba ita aka ɗaibi maniyinta ba shi kuma fa kawai idan kika ce ya halatta in kika ce ya halatta to idan mata ta haifi ‘ya'ya biyu ya za a gane ɗaya nata ne ɗaya ba nata ba don baya an gama wannan idan mai gidanta ya sa da ita akwai yiwuwar ta sake samun juna biyu su sai zama na gane ajiya ga kuma nata kun yi shiru ɗaya idan ake ɓari wanne ne ake ɓarin wanda aka bata ajiya ko wanda ta samu kun yi shiru idan ta haifa ta ce ita bata ba bata ajiya ba fa wannan kaɗan ne na ɗan haska mana ne kaɗan don akwai batutuwa sosai da sosai kundi ne kun gan shi nan kundi ne mai girman gaske da aka yi bayani a kan shi filla-filla malamai na musulunci sun yi rubutu akan wannan addinin musulunci ba bu gidajen addini ba ne yana da komai akan ilimi ne filla-filla daki-daki ba ka kawai mutum zai tafi je kama harka shi ba ana fata mun gano wanda ke ko da a samu dan kwalba sai a samu ai ta terere da shi Allah ta'ala ya sauke so yanzu mun tsaya a gaba ta nawa mun tsaya a gaba ta uku wala taqtulu auladakum khashyata imlaq an yi magana akan yadda jahiliya suke kashe ayayansu da kuma ne yanzu yadda suke kashe ayayansu su ne yanzu ma tun kafi ayayan masu riga sun kashe su sun ba su kwaya sun ba su waye sun ba su waye sun ba su waye Allah ta'ala ya sauwake subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik abin da aka haramta a kukan mamaci shine kece murya bude murya tana kuka tana yaga hijabi tana cire ɗan kunne tana kaza amma dama wai zubar hawaye wannan rahama ce zubar hawaye amma bude baki da daga murya shine abin da aka hana shine wani da zai mutu yake cewa idza mitu fa bikini bi ma'ana ahluhu wa shiki aliyya thauba ya umma ma'abadi ya ce wai idan ya mutu ta keta murya ta yi kuka sosai a san shi dan dangi ne e eh, wata keke ta rigata akan gawo shi kin ga wannan kai tsaye za a mai azaba in ya mutu dan han wasiya yayi in ya mutu a mai kuka saboda ka kin san kabilar ku kin san gidanku in an mutu ana kuka sai ki ce bayin Allah in na mutu kar ku mun kuka a malama a hajiya gaya muku nake na mutu kar ku mun kuka shikenan kin gane bambancin ko amma hawaye da yake zuba da sauransu wannan rahama ne ba kuka bane yawwa